sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Idan kuna biye da mu a shirye-shirye guda biyu da suka gabata, za ku ji tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya ɗan jihar Kaduna, Najeriya, wato Shamsuddin Jibrin. da ya kera jirgin sama mai sarrafa kansa da ake kira drone da turanci a shirin da ya gabata kun ji tarihin wannan matashi da yadda ya samu ƙwarin gwiwar yin wannan aiki da kuma ƙalubalen da ya fuskanta kafin daga bisani ya samu nasara har jirgin nasa ya tashi yau za mu kawo muku shiri na ƙarshe dangane da tattaunawar da muka yi da wannan matashin injiniya. To wakilinmu a Kaduna Aminu Sani Sado ya tambayi wannan matashi domin ya yi bayani kan manufar kera wannan jirgi da kuma fatar da yake da shi kamar haka. A farko kayi magana cewa wannan jirgin manufarka shine taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro za mu so ka ɗanyi mana ƙarin haske da za samu dama da yadda wannan jirgi mara matuki zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya a ce za mu samu dama sosai muna so mu haɗa manya-manyan maybe dons da airplanes din ma da detectors wanda za su dinga amfani da shi za dinga amfani da shi wajen maybe ko ne a kan tsaro maybe ko kama a ce maybe ko kidnappers ko amobas ko maybe ana so a discover din wani abu ko maybe ko ana neman information maybe ko about weather ko wani abu za a amfani da wannan jirgin sosai za a amfani da drones kamar ka don za a iya akwai muna so mu yi wanda yanzu kawai da kwamfuta ne za mu samu lokaci za su mai lokaci haka ga lokacin da zai flying ga lokacin da kuma zai landing ko ya dai kuma mu zauna a waje dai ko muna amfani da shi a da kwamfutar mu ya dai kuma zai samu mana abin da muke so ko a ce yanzu za mu haɗa wanda muna so mu haɗa wanda yanzu in ya tashi zai iya maybe zai iya ɗauko kawo not zai iya ɗauko zai iya mafin ɗin shi wace zai ɗauko abin da ya shafi karamar hukumar gaba ɗaya yawwa kuma kuma about weather condition za a iya mu can sama mu je nusa amma muna nan muna kwanton din shi amma sai mun ga kaga in a misali ko jirgin zai tashi ana maganan waida sai mun ga kamar ba iska sosai haka ko iska maybe zai iya tafiya da shi sai maybe kamar in kamar yanzu yanda ba iska sosai za mu iya tada shi ya tafi to abin da muke son mi ba nan muna son mi abubuwa da yawa na kasan ma yanzu ma mi detector wani detector shi wani detector ne wanda yake detect din explosive device maybe ko wani abu haka mekano shi ma akwai kyama a cikin shi ma wannan na'urori da ke fashewa kuma shi ma wannan shi ma isan easiest way wanda za a iya samu to akwai saukin hali saukin samu wani abu a ga misali for example zan eh wannan in zan amfani shi amma in kai can sama a ga maybe ko maybe amma ba za su harbo shi amma akwai detector din da nayi ko ci muka yi shi wannan zamu iya samu ciyawa bayan ga kyama kuma zai yi na ganin ko maybe ko na bindiga ko wani wuka haka zai iya din din din ko muna gani a kyamar mu da kwamfuta mu zan amfani kuma amfani da remote amma mun connect din shi da wayanmu muna kallon inda yake tafiya za mu samu ciyayi amma ba wanda zai ga zuwan shi dai kawai ya ta daukan maybe ko sirrin mutanen da ake nema daga nan haka maybe eh, jami'an tsaro su zo su kama wanda suke so su kama kama kamar yadda kai maganan cewa to shi jirgin yana yawo jirgin mara matukin yana yawo a sararin samaniya baka tunanin za su halbo shi ko kuma naku da ku zai iya shiga cikin sararin samaniya kuma sannan zai iya kamu samun bayani muna kallon su in misali for example za ce za su harba haka ai muna za mu kafin ma na fahimce ka ko mm. ta na'ura da za ku same wacce idan ya ga ko bindiga ko ka wani abu da kai kuke ganin cewa barazana ne ga tsaro zai sanar da ku da wuri sai ku san matakin da za a ɗauka kenan haka wannan wannan detector din kenan su device wato na'ura mai gano abu mai gano abu shi ma don din shi ma amfanin shi ga wajen security din ne kuma akwai akwai taimawi a tare da shi tare da shi muna kallon for example a cikin a cikin sabu abu haka ai muna control da mai maza mu kauce shi tunda ai za mu ga lokacin da su kici kicin mai abu ko kuma mai maza mu dawo da shi inda muke faka faka ba su gane ba su gane inda yake ba yanzu wannan jirgi da kuka yi zai tashi a halin yanzu ya je kama wani tsawo zai kai 200 zai kai wajen 200 meters amma akwai tun da zuwa muna amfani da dufan remote ne akwai wanda yana kai wajen 1 km ba duk sun isa mini ago 1 tunda muna so yanzu mu yi babba ne ni what i want is that abin da kake so abin da nake so shine ina so bayan na kammala katuna ina ina so in Allah sa na samu abu na cewa katuna ina so for the first time na so in chopa chopa ga shine ake cewa helicopter ko in ci na so mu helicopter wanda za mu shiga mu flying dinta bayan nan za mu tada chopa chopa daga nan sai kuma za ka shiga zan shiga insha Allah amma ni ne first first pilot eh, first person dan shiga cikin wato mutum farko da zai tuka bayan nan in na ga na yi daga daga injiniya dole ne first challenges dole ne an tashi kai zo maybe in shiga da wasu maybe za a iya samu son matsala accident a ce maybe because na zo dalili na wannan gashi gashi wannan ni zan iya takin abu tunda ni na hada zan yi addu'a in tashi in je in juyo ko daga nan in je maybe ko zaria in dawo in landing insha Allah I hope zan ma zan tashi lafiya zan soka lafiya to da shi wani kira kake da shi ga gwamnati ko masu hannu da shuni domin sun shigo su shigo su taimaka wajen ganin cewa burin naka ka ya cimma gaci gaskiya muna kira gwamnati su zo eh, su tallafa mu ci gaba da katun bayan nan kuma ina kira gwamnati cewa duk wani matashi da gan sha discovery wani abu wanda zai benefitin ya gano wani abu mai amfani suke eh, sosai saboda maybe zai taimaka ma ƙasa da ci gaba in terms of Uh, kan technology da ake yana ta fannin kimiyya da fasaha kamar other countries suna ganin mutum ya samu dan eh, wani eh, ya yi discovery wasu kasashe ya discovery ko ya gano wani abu mai amfani za ga suke sosai amma ita ma Najeriya muna mata fatan haka ta dinga yin wannan irin wannan abubuwa sosai ta bakin injiniya Shamsuddin Jibrin kenan matashin da ya kera jirgin sama mai sarrafa kansa a jihar Kaduna, Najeriya. Haruna Badamasi na daga cikin waɗanda suka taimaka wa injiniya Jibrin wajen samun nasarar wannan aiki, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana da Aminu Sani Sado. Ah, to ganin ah, tare kuka yi wannan aiki da Malam Shamsu a takaice za mu so mu dan san tarihin ka da kuma sunanka. Ito eh da farko dai sunana Haruna Badamasi an haife ni a garin Kaduna. na kaduna north da ke kashin kaduna na fara primary na tsangaya model primary school na rigasa da zo na gama na zo na fara da smc wanda ake kai sadona memorial college na gama a lokacin da muka fara gaskiya hada wannan jirgi gaskiya kamar yadda abokina ya faɗa gaskiya mun kai shekara ɗaya da rabi muna hadawa to yanzu kamar yadda ya yi magana cewa jirgin ya samu nasara kun gano bakin zaren jirgin na tashi da sauransu me kake tunani ya kamata a ce al'umma sun yi dangane da wannan fasaha da allah ya baku to a gaskiya ka san da ke baiwa kowa da baiwan da allah ya bashi amma kiran da zan yi ga matasa gaskiya a kama sana'a kuma sannan a ringa zuwa makaranta ba fashi ba lati ba abin nan da rika zuwa makaranta akan lokaci kuma a rika amfani da abin da aka koya maka wani kira kake da shi ga gwamnati domin ta tallafa muku ganin cewa eh, abokin aikin naka ya yi bayani dangane da wannan eh, jirgi kusan zance ba abin da bai bari ba ito eh a gaskiya abin da muke so gwamnati ta tallafa mana na farko muna so mu mu ci gaba da karatu a kan shi harkan kiran jirgi sannan na biyu kuma muna so mu je mu karanci tukin jirgin shi kan shi ma sannan kuma na uku muna so mu kamar da abokin na faɗa akwai jiragen da muke so mi but inda kamar ba kuɗi haka inda ba za mu yi ba saboda ba kuɗi amma idan da za a samu kuɗin za mu kamar shi helicopter inda abokin na faɗa za mu babban detector wato igwe ne za mu yi amfani da shi amma detector ne babba wanda mutum zai iya shiga da karshe menene kalubalen da kuka fi fuskanta wanda yake ci maka tuwa kwarya idan ka tuna wajen yin wannan jirgi ito a gaskiya kamar yadda ya faɗa gaskiya mun samu kalubale da dama na irin wanda suke dai kamar ba sa son a yi abu lokacin da muna makanta wasu abokan namu ko an ce mu zo competition haka su ce a ah, kaza kaza me me ba za su je ji ba sannan kuma wajen haɗawa ma mun sha kalubale a yanke da reza a ƙone da batir da sauransu muna godiya to masu sauraro da haka maka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin injiniya shamsuddin jibrin da abokin aikinsa haruna badamasi da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu aminu sani sado da ya hidimar haɗa wannan shiri da namun injiniyan hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya